الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإنني أذكر إخواني المسلمين في هذه الآونة بهذه الكلمات وأبث إليهم هذه التوصيات رجاء أن يقبلوها أولا أن الشريعة الإسلامية لا تأتي مجانا دون أن نقدم لها التضحية ولا تأتي هكذا بدون أراقيل وعقبات تعترض أمامها ودون أسواك تفرس في طريقها وعليه فلا تصدنا هذه الانفرادات من المطالبة بالشريعة الإسلامية فلننظر إلى التاريخ ولنتصفح صفحات التاريخ لنرى كم ضحى الصحابة والتابعون ومن كان على به في هذه في تاريخ هذه الأمة الطويل وكم قدموا من أموال وأرواح قبل أن تتحقق هذه الشريعة ثانيا أن الواجب على المسلمين الاستعداد روحيا وماديا فلا بد أن نربي أنفسنا بتعاليم هذا الدين بالعقيدة الصحيحة بالعبادات والقنوت لله سبحانه وتعالى والصدق والأمانة ثم لا بد لنا من تدبير من تدريب يقوي أضلاتنا لا بد لنا من استعداد كامل ندافع به حقوقنا وندافع به عن ديننا وأموالنا وأعراضنا في هذه البلاد فهم في استعداد ولا بد أن نقابلهم في استعداد تام بقدر استطاعتنا بقدر استطاعتنا ووسعنا ثم نتوكل على الله سبحانه وتعالى إن يسركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فهو يحكم بيننا وبينهم سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين ثالثا لابد أن نذكر رؤساءنا من علماء وسياسيين في هذه المنطقة الشمالية التي تتمتع بالأغلبية المسلمة لابد أن نذكره حتى حتى يستيقظوا من نومهم العميق ومن غفلتهم وسباتهم لابد أن نذكرهم بمسيرنا إنها لو تساهلنا وجلسنا هكذا لأنه يأتي أنا أخشى إن جلسنا هكذا وبدون استئداد لأنه يأتي يوم من الأيام نسمع في الإذاعة يقول فيه رئيس الدولة قد أنهيت حتى صلاة الجمعة والجماعات والله الآن إن تساهلنا سوف يكون هذا الإعلان شيئا فشيئا ولكننا لن نتساهل إن شاء الله سبحانه وتعالى رابعا لا بد لنا من متابعة الولايات التي تطبق الشريعة وكذلك رؤساءنا الذين يتكلمون ضد الحكومة بالنيابة عنا من علماء ورؤساء من أمثال الشيخ إبراهيم ومركبه والشيخ يعقوب موسى هزر وشيخ المشايخ الدكتور أحمد أبو عبد الله ومن أمثال جنرال بوهاري وشيخ شاغاري ودكتور سليمان كومو ودكتور إبراهيم دتي أحمد وغيرهم من الذين وقفوا وقفة رجل واحد لمساندة الشريعة الإسلامية في بلادنا لابد أن نؤيدكم لابد أن نكون وراءهم وكذلك لا ننسى جهود بعض المحامين والقانونيين مثل أمر والي وغيرهم كثير ممن لا يدخلون تحت حصر فنحن نساندهم بالآراء السديدة بالدعاء لهم بين نهار إن شاء الله حتى يكتب الله لنا النصر ثم خامسا أما المعارضون للشريعة الإسلامية وأعداؤها فليعلموا أننا على علم بهم وسوف نقود معهم حربا لا هوادة فيها سوف نقود الحرب ضدهم إن شاء الله والمرحلة, والمرحلة الأولى لهذه الحرب الدعاء عليهم فنحن نريد من العلماء والدعاء والمشايخ والشباب بل نريد من كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا نريد لهم أن نقف مع بعضنا البعض للدعوة عليهم ونريد من المدرسين في المدارس الحكومية وغيرها النظامية والتقليدية نريد منهم الدعاء في كل أسبوع بل في بداية كل درس ونهايته أن يدعو على هؤلاء الخائنين الذين يريدون أن يدعزئوا الأمن أمن واستقرار هذه البلاد وذلك بمنعهم للشريعة الإسلامية وأن يدمرهم تدميرا وأن يأخذهم أخذ في المبتدع sakon na wannan mako ya yan uwa bayan godiya ga Allah da salati ga manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa bayan sa mummunai biyayya gare shi da biyayya ga manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin kowane al'amari cikin lamurransu cikin kowane sha'ani cikin sha'anoni wanda suke da alaka da addini ko wanda suke da alaka da rayuwarsu rayuwar tattalin arziki siyasa zamantakewar jama'a ubangiji ya wajabta mana bin yadda ya tsara mana a littafinsa bin yadda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zayyana cikin hadisansa ingantattu ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا ودن سكي إيماني ويطاعة الله ga من Allah da دان مجد انتالا مرنكم shugabanninku musulmai waɗanda suka yi da a musulunci malaman ku na sunna waɗanda suke tsora ku kan gwadagan qala Allahu qala Rasulullah sune ulul amri minku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani al'amari farduhu ila Allah kuma yarda wannan al'amarin zuwa ga Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in hadda gaske ne tabbas cewa kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe zalika khairun wa hasan tawila ubangiji ya kuma cewa wa atiu Allah war sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda sahabbai suka ce wane ne zai ki shiga aljanna irin wannan gara basa banza Allah ce dukkan wanda yayi mun da'a zai shiga aljanna wanda ko ya kangare mun yi mun da'a to kaga ya ki shiga aljanna ke yiwa manzon Allah da'a cikin dukkan al'amura ne kuskure ne ka ware cewa addini daban kuma siyasa daban rayuwa daban kuma sallah da ibada daban wannan kuskure ne waɗansu ne da addininsu ya kasa biyan bukatunsu na rayuwar yau da gobe ya kasa tsara mu'amalolin rayuwarsu su ne suka ji nauyin tsarawa kansu wannan sai mu kuma da falallu daga cikin mu suka ɗauka cewa ai siyasa daban addini daban addini ba sai ya shiga kotu ba addini ba sai ya shiga gabanci ba sai ya zana rayuwa ba mutane da za su zana wa kansu ko alama wannan magana ce mara asali waɗanda suke kururu da irin wannan magana irin mutanen da aka yi barbaran tunanin da ya kamata su yi daga yammacin duniya wanda ba su da nasu zaɓi sai abin da arna turawan yammaci ko gabashin duniya suka tsara musu irin su suke kokarin bambanci tsakanin addini da siyasa tsakanin aƙida da shari'a tsakanin abin da ya shafi al'amuran rayuwa mu sani cewa addinin mutunci kamili ne ta kowane bangare duk da cewa bangaren da ya tafi haji tsayar da haddi kan waɗanda suka yi laifin da ya kamata a tsayar da haddi haddin mazinaci haddin barawo haddin mai kisan kai haddin dan fashi da mukami, haddin mai sayar da kayan maye ko mai ta'amuli da kayan maye dukkan waɗannan al'amura duk da cewa in an kwatanta su da sauran tsare-tsaren musulunci na rayuwa gaba ɗayanta ila za mu iya cewa kashi ne mara yawa sauran sun fi yawa amma duk da haka mahimmancin ta baya kasa muhimmancin saura yadda in baka yi sallah ba kana jin tsoron ubangiji ya azabce kai jefa kauta haka idan ka samu daman tsayar da haji daman tsayar da shari'a kake tsayarwa ko kuka ki tsayarwa ana jin tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jefa mutane su yadda in baka yi wannan ba akwai nufin azaba haka in baka yi wannan ba akwai nufin azaba ko bugu da kari alkhairin da haddi ke jawowa yayin da ake tsayar da shi a cikin kasa ba kankani bane ba rashin tsayar da shi sharri da yake jawowa kuma haka shi ma ba kankani bane ba ya tabbata cikin hadisi manzon sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa haddun yu'malu bihi fil ardi haddi daya da za a zartar da shi a aiki da shi cikin kasa ko da su daya khairun li ahli al-ard min an yunsaru 40 sabah ya fi alheri ga mutanen duniya sama da a yi musu mamakon ruwan sama na kwana arba'in haddi ɗaya da za a tsayar sharrin da yake tokewa alkhairin da yake dawowa ya fi abin da ruwan sama su arba'in zai dawo maka haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Nasa'i da Ibn Majah hadisi ne wanda yake ingantacce Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun yace kuma humul zalimuna yace kuma humul fasiquna sannan ya sa hukuncin da duk ba da ba suna hukuncin jahiliya saboda waɗannan dalilan ne da waɗansu masu yawan su waɗanda lokaci ba zai da a kawo su ba yasa dole mu zama mu mutanen Najeriya ta arewa masu musulunci mu dinnan wanda a Najeriya muke daukan kashi 70 cikin ɗari ya zame mana dole ba wai zaɓi ba ne mun ga dama mu cewa dole ne bi izinin Allah ta'ala sai mun tabbatar da shari'a musulunci ko ana so ko ba a so wanda yake so ya so wanda yake ki ya ki bayanin da shugaban kasa yayi a shekarar jiya karfe 9 na dare da bayanin da mataimakin sa yayi a Tiko Abubakar kafin da kwana ɗaya ko wani abu makamacin haka zance ne na banza iska ta ɗauke shi ta wuce da shi ba ya da asali wurin Allah ko manzansa ba ya da asali a constitution din Najeriya da suka yi rantsuwa za su yi aiki da shi aka rantsar da su a kai ba ya da matsayi a ka'idar democracy ba ya da matsayi a ka'idar human rights yancin ɗan adam don ko ba komai idan aka ce yancin ɗan adam shin da wanda ya fi yawa da yan kaɗan su waye ya kamata a kare waɗanda suke fi ya kamata a kare musu saboda menene za a ɗauki hancin mu a cikin zaki a ƙasa yancin mu a ragar da zaki don saboda ɗaga yancin waɗansu waɗanda su ne yan kaɗan tsirayu a cikin wannan ƙasa da haka maganar banza ce ba ta da asali ko da sun kuma labaran duniya sun kururuta ta sun mayar da ita a matsayin kanun labarai a cikin waɗannan awanni kusan arba'in da takwas ita ce kanun labarai an jingine shari'a wai dan a ji dai an maimaita an maimaita an maimaita don wani yahudanci na duniyar aikin jarida wallahi tallahi wannan ba zai samu ja da baya ba insha Allah kai shari'a muna nan duk abin da zai faru ya faru kuma su sani cewa a ka'ida council of wannan majalisa ta kasa da suka wannan taro kamar yadda dukkan masana shari'a suka yi ta bayani kafofin watsa labarai kuna ji cewa ba su da hurumi na su rushe shari'a ko su tabbatar da ita kowace jiha a kasar nan constitution ya ba su dama su tsara tsarin dokokin da so ga ya dace ya dace da addinin mutanensu ya dace da al'adun mutanensu ya dace da komai ba mu ji akwai ban mun ce dole sai an yi shari'a ba ba mu je muka sa a yi ko bayansa ba muka ce dole sai an yi ba mu je jihar Edo ba ba mu je inugu ba ba mu je Imo State ba a Kano muka ce a Zamfara muka ce a sakkwata muka ce a Kebbi a Maiduguri a Bauchi muka ce a Kaduna muka ce ba mu je wani kasa ba dan mai dan rainin hanci dan mai dan wulakanci da kallon hadirin kaji waɗansu turaren har na su ce kasa kasa su ce ba za a yi ba su waye su da za su ce kasa kasa su ce ba za a yi shari'a ba wallahi tallahi game da shari'a a shirye miki ba ja da baya game da batun shari'a ba ja da baya ba wai Najeriya ta rabu biyu ta rabu ɗari in dai akan shari'a ne ta rabu ɗari in dai akan shari'a ne babu magana ja da baya game da maganar shari'a mu sani cewa abin da suke cikin mutuncin constitution ne wanda ya kamata a tsige su ya kamata ma a kore su cin mutuncin demokarasi ne sun yi bara'a ga demokaradiyyar da suke kai bayan sun yi bara'a ga Allah da manzansa sun zama arna sun wallahi shi mataimakin shugaban kasa in bai yi bayanin shelar abin da ya na cewa ya yi kuskure ba zai iya zama arni kan wannan jiya jiya ina garin boki a yi taro na majalisar malamai yana daga cikin fatawar da tsahir bauchi ba sai tsahir usman bauchi cewa mataimakin shugaban kasa ya yi ridda ya zama arne a kan wannan maganar in bai tuba ba ya zama arne da haka ko su tuba ko kuma sun zama arna idan ma kasar ta rikice sai su koma Lagos da zama a basu Fuloti ko Oshe ko su je bayanata kas yadda su gangaro arewacin arewa sai in sun sake jaddada kalmar su ta musulunci mu duba mu ga irin cin mutunci da wannan gwamnati ta yi tun da aka kafa ta zuwa yau farko dai ritaya da ake sai ta dukkan sojoji musulmi da kora da ritaya yanzu duk kasar da duk wani DOD da kasar nan arna ne duk makaman kasar nan makullin suna hannun arna dukkan wani general soja arna ne babu ɗaya musulmi da rai sai yan kanada kafin da wani wani komanda da sauransu in tara kuka su ba an jira ido a kansu tun da aka gwamnatin nan abin da ake kenan irin wannan cin mutunci na farko kenan na biyu koran da dama daga cikin ma'aikatan gwamnati dukkan wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya ko wani kamfani na gwamnatin tarayya kokari ake a kashe biyu a kawo arni a dasa a wajen kana zaune wani arme na kasanka da matattakala biyar sai a zama shi ne shugaba kai kuma dole sai dai ka yi ritaya da dukkan mutum biyar da suke kafin ka haka duk ake ta yi mana a nan kasar na uku ubatul dini da kansa ya ɗauke waɗansu ma'aikatan da lagos lagos ba tare da amincewar majalisa ba ta tarayya ba tare da amincewar sanad ba karshe an kai kara kotu kotu ta ce karya kai kuma ya karya majalisa ya karya tsarin mulki ya ci mutuncin kotu ya kai sai ya ce maganarsa za ta yi aiki a zamfara ko a sokoto ko a kibi ya isa ya yi shari'ar musulunci tana nan kamar yadda bara don shari'a suka faɗa a zamfara suka ce tana nan maganar shugaban kasa maganar banza ce maganar abinci, maganar banza ce ya tsaya ya yi aiki da constitution ɗin shi mu ba mu kare doka ba shi ya kare doka tun ba a cire shi ba ba wanda ya gingire shi sannan abu na hudu kowa ya ga irin goyon bayan da shugaban kasa ne ka biyo wannan ofisi kungiyar su kudu zuwa wanda suke kashewa su ɗaure su kashe ƴaƴan da basu ci musu ba da su sha musu ba da su taka ba su zubar ba amma ba sa dokar ta ba Lagos kiri kiri su kawai kake mutane ba wanda aka kama a cikin sahari ba wanda doka ta aiki akan sahari yanzu da yake yan majalisar tarayya wanda rinjayen su musulmi ne yan arewa da yake bisa san abin da suke ba ko kar in yi musu cinikin goro waɗansu daga cikinsu da ba su san abin da suke ba wa suka fito fili suka goyi bayan shugaban kasa akan abin da ya na cewa ya dangire shari'a wai sun goyi bayansa suna ina yan ofishi su kashe mutane a daga sai suka yi suna ina to duk abin da yake kira da dukkan wata mazaɓa da suka tura wani ɗan majalisa yanzu ba an sai an ba su miliyan goma ko miliyan nawa ne ba wasu dawo su muku bayanin a zauna lafiya duk wanda ya zo a yi musu a cikin kasa a ce arne sai ka koma ka jaddada musulunci